Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana Shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa a yau aka gudanar da shari'ar malaman makaranta 'yan kwantaragi da aka kama a sakamakon jarabawar bitar sanin makamar aiki da aka gudanar a kwanakin baya. Ɗaliban jami'ar Yamai sun yi wani zaman durshin a yau. A shirin musamman za ku ji wata dubara da ƙungiyar mutanen karkara ta bulo da ita domin fuskantar wasu matsaloli a lokacin damana. A yau aka gudanar da shari'ar malaman makaranta 'yan kwantiragi da aka kama a sakamakon jarabawar bitar sanin makamar aiki da ofishin ministan ƙananan makarantu ya shirya a ranakun 15 da 16 ga watan nan na juye. A tera malaman makarantar su goma ne an yanke musu hukuncin zaman kasan waje na kwanaki goma. A bankilare su goma sha biyu ne za su yi kasan waje na watanni biyu. Dangance da abin da ya shafi malaman makarantar su goma sha ɗaya na Tilibiri. za a bayyana sakamakon shari'ar su a ranar takwas ga watan ut mai zuwa sannan wato malami guda a walam da kuma wani a cintabaradan kotu ta sallame su ranar malaman dai an same su ne da ta tada kayar baya A wasu sanarwa da ta bayyana a yau, kungiyar 'yan jarida ta reporter san Frontier ta yi Allah wadai da watsa wasu labarai na kirkira ta gidan talabijin na ƙasa a ranar 23 ga watan na na juye. sakatare janar na kungiyar ta rsf ya ce abu ne da bai dace ba a nemi karyata maganarsu ta hanyar wani sako na karya waɗannan hanyoyi wato suna nuna cewa hukumomin nishar ba su a bayyana ra'ayi a kan yadda suke tafiyar da al'amuran ƙasa kungiyar ta buƙaci da tele sahel ta karyata zancen da ta yada sannan kuma kungiyar ta rsf ta shirya da goyon bayanta ga ɗan jarida baba alfa Ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai sun gudanar da wani zaman durshin yau a ofishin ministan ilimi mai zurfi inda suke neman a biya su wato tallafin da ake kira ed social da kuma wani kaso na uku na alawus. Sun datse hanyar shiga ofishin ministan a yayin da suke ɗauke da kwalaye a hannuwansu. Sita Hamidu Jabiri, sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban da ake kira Yenun, a yi wa Tarnan Fuda Ahmed da ƙarin bayani. Idan kuna tuni bayan zanga-zangar goma ga watan Abril wanda ya yi sanadin rasa rayuwar abokinmu Bagale Mala, gwamnati da kungiyar ESN sun kulla wata yarjejeniya wanda a cikinsa gwamnati ta ɗauki alkawarin za ta biya alawus inda da take baiwa ɗalibai. Amma sai dai kash watanni uku bayan haka komai bai canza ba. Mun yi la'akari gwamnati tana wasa da hankulan ɗalibai ne, don haka muka ce ba za mu tagu takunkumin hannaye ba a ci gaba muna kallo wannan al'amari da ɗalibai suka tsunduma. Mu ba ma neman mulki, kawai muna buƙatar a ba mu haƙoƙinmu ne. Bayan wannan zaman dirshi idan ba wani canji to za mu koma gidan shiya gwagwarmayar da kowa ya sani. Daga cikin alƙawalin da aka yi wa ɗaliban wato bayan faruwar al'amarin ranar goma ga watan Afrilu akwai batun kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai kawo haske dangane da rasuwar ɗalibi Mala Bagale. Mambobin wannan kwamiti an rantsar da su a ranar uku ga watan Mai da ya gabata. Yau kusan watanni uku wato wannan kwamiti har yanzu bai fitar da rahotonsa ba. Sai da ɗaliban sun ce babu fargaba game da sakamakon wannan bincike. Talha Kaina shine mataimakin sakatare janar na kungiyar ta Yanun. To wannan cibiya da aka sanya mai kula da bincike bisa kan waɗannan al'amura da suka faru waɗansu kwanuka da suka gabata musamman watan aure tana nan tana ta gudanar da wannan ayyuka nata. A tunanin da muka yi wannan ayyuka ba za su jimawa ba. Bisa abokan da ke gare mu cikin wannan cibiya waɗanda suke nan suna wakiltar da mu a cikin wannan cibiya insha Allah muna tunanin za mu samu rinjaye a lokaci wanda bai jimawa. To lalle muna tunani cewa wannan lamari na harkar bincike kusan suna da wani kashedi na kasa bayyana abubuwan da ake tantamanawa a cikin wannan cibiya lalle ba za a bayyana muku ba a buɗe yanzu bisa kan wannan al'amurra da ake na ana tantamana a cikin wannan cibiya amma insha Allah muna tunani eh, ba da shimawa ba za mu samu gaskiya ta bayyana samu ta gurhwanar da duk waɗanda suke da hannu dumu-dumu a cikin wannan lamari A ranar Lahadin da ta gabata ne aka bayyana sakamakon jarabawar bakaloriya mataki na biyu a garin Akokan na Departement ɗin Arlit. A jimlice ɗalibai hamsin da hudu ne suka fuskanci wannan jarabawa, cikin ɗalibai talatin da biyu na seri akat ashirin da bakwai suka yi nasara, cikin ɗalibai ashirin da ɗaya na siri d ashirin sun yi nasara, sannan kuma ɗalibi ɗaya tilo na siri c shi ma ya yi nasara. a jimilce dai wato ɗalibai 255 suka yi jarabawar mataki na biyu da kuma na farko 149 suka yi nasara a cikin departama ɗin arlit wato kashi 58.48 wato cikin 100 suka yi nasara. A safiyar jiya ce ɗaliban makarantar koyon aikin jarida da sadarwa da ke shirin kammala karɓar horo suka fara nuna irin binciken da suka gudanar wato sultanansa na memoir. hakan ya shafi fanoni daban-daban kuma za a share kwanaki biyu ana tafiyar da wannan aikin sakatare janaral na makarantar da ake kira iftik bisala tanimun ya yi wa rukayyatu abdulrahman ƙarin bayani Muna da ɗalibai 122 da za su yi wani sashe na jarabawar ƙarshen karatu a makarantar horar da aikin jarida. A waɗansu lokata mukan samu ɗalibai 20 da suke bayyana a gaban alƙalin jarabawa. A bane wanda wani lokaci yana ɗaukar tsawon lokaci. Kina a cikin awowi biyu sai ka ga ɗalibai goma ne sukan iya hucewa a cikin ɗalibai 130 da za su yi wannan gabatarwa a cikin wannan shekara. Wani lokaci mukan samu ɗalibai da ba su samu damar gabatarwa ba saboda dalilan rashin lafiya ko kuma ɓatar da waɗansu bayanai da suka yi tanadi. To bisa waɗannan dalilai mukan shirya irin waɗannan tarurruka a karo na biyu ga waɗanda ba su samu damar gabatarwa ba a lokacin farko kamar yadda dokokin makarantar suka yi tanadi. Daga 26 zuwa 28 ga watan Juye na 2017 birnin Kotonu na ƙasar Benin zai karbi taron kasashen Sidiyawo wanda zai hada masu ruwa da tsaki wajen sarrafa albarkatun gona na ruwa da kuma kayayyakin ayyukan hannu. wannan taron zai ba da damar bullo da dubarori na bai daya domin tabbatar da daidaito tsakanin maza da mata dangane da ayyukan samun ci gaba mai dorewa a yankin siriyawo ta hakan za a samar da tsari dangance da manufofin yahu daga nan zuwa shekarar 2030 na cimma maradun ci gaba mai dorewa na majalisar ɗinkin duniya da kuma manufar tarayyar afirka wato zuwa shekara ta 2063 Wasannin Francophonie karo na takwas na ci gaba da gudana a ƙasar Cote d'Ivoire. Dr. Jamila Farjani, kwararra da ke cikin kwamitin ƙasa da ƙasa mai kula da waɗannan wasanni, ta yi muna ƙarin haske bayan share kwanaki biyar ana gudanar da waɗannan wasanni. Muna da kwamfala hudu da Nijar ta shiga, kamar kwallon raga da wasan kwallon kafa da 'yan wasan Mena Kade suka sha ƙasa. Da maraice za su ke ni da 'yan wasan Cameroon. Sai kuma wasan tseron gudun fanfalaki inda wani ɗan Nijar ya zo a mataki na uku bayan da ya kasa a yayin da ya jimu yana tsakiyar gudu. Akwai kuma gasar tsallen linkaya. A yau akwai gasar wasar shido da kuma kokowa, inda ba shakka kamar yadda ƙasar Nijar ta yi fice a fannin kokowa muna fatan 'yan wasan ƙasar Nijar za su samu nasara ciyo tukunci ga ƙasar Nijar. Har yanzu a fagen wasanni ana ci gaba da kwamfutar kwallon kafa na 'yan ashi na biyu a Doso. Jiya da marice kungiyar Genesis Sportive ta tawa ta lallasa talwa ta agarsu da ci shida da nema. a yau da safe sunanta ta talibiri ta yi nasara a kan lada ta difa da ci ɗaya da nema a marcin yau espoir ta zandar wato za ta kara da ɗan kasawa ta maraɗi gobe laraba antan ta doso za ta kara ne da jeunesse sportif ta tawa sannan university ta yamai za ta haɗu da talwa ta agades yanzu kuma sai a dakace mu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango yanzu kuma sai shirin namu na musamman yau shekaru da dama kenan da manoma na nijar ke fama da matsaloli a lokacin damana domin magance wani al'amari haɗaɗɗiyar ƙungiyar mutanen karkara ta bulo da wani tsari mai basu wato mai suna warantaj wanda ya basu damar samun sauƙi kuma ana koyi da irin wannan tsari a wasu kasashe da su ma suka fama da matsaloli saboda dalilai da dama. Balkisa Hamidu ta tattauna da Ilyasu Dandakwai mai kula da tsare-tsare a ƙungiyar mazauna karkarar ta Nijar. Warantaj kamar wani tsarin bashi ne to da yake muna da ƙungiyoyi sai mu riban suka ga idan za a yi tsarin bayar da bashin sai mun tanadi mangazoji. Don haka ne muka hakina rumbin tsimi a cikin garuruwa daban-daban inda mukan tafi wajen jama'a mu sanar da su takwana mu faɗakar da su da kuma tambayar su da su takardun jerin sunayen jama'a da suke bukata da irin kayayyakin da suke bukata. bukata a basu da kuma iya adadin kayan da suke so domin sanin iya yawan kayan da za mu kawo musu. Da zarar muka samu wannan bayanai sai mu tuntubi ƙungiyoyin bayar da lamani cewa da bashi domin su ba mu bashi da wuri mu baiwa mabukatan. A shekara dubi da goma dubi da goma sha dubi da goma sha biyu wannan tsarin ya bayar da kyakkyawan sakamako. Amma a baya-bayan nan tare da tsarin bayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ƙasa da kuma rarraba abinci kyauta da ake yi a lokaci ɗaya da muke bayar da bashin harkokinmu sun ja baya. Alhali kuwa lokacin baya mun zama abin misali a ƙasashe har ma na waje, saboda mun sha samun baƙi da suke zawa daga Burkina, Togo, Senegal, waɗanda suke zawa duba irin abin da muke yi domin su amfana da fasahar tamu. Domin inganta wannan tsarin namu hanyoyi biyu ne. Na farko dai sai mun tattauna da gwamnati gwamnati domin gwamnati ta san da cewa duka manufarmu ɗaya ce shine na taimakon jama'a. Mu ba wai mun ce a daina rarraba abinci kyauta ba ko kuma a daina sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ba. A'a muna buƙatar gwamnati ta yi aiki tare da mu ne. Me zai hana ma gwamnati ta rinka sayan abincin da muka yi tanadi domin rarrabawa jama'a. Saboda suna aiki ɗaya ne da wanda muke yi. Na biyu kuma ya kamata a rinka tallafa muna da ba mu jari saboda ko a lokacin da wannan tsari ya kan tashe akwai wuraren da ba ma iya biyan bukatar shama'a saboda abin ya yi yawa a tallafa wajen ƙara bamu bashi da kuma inganta tsarin a rage farashin bashin domin jama'a su iya fita a ciki. mara lada wannan shiri na musamman muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da Habibu Garba domin ya kawo muku labarai da halashen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.